أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون ko dai shin suna da wasu abubuwan bauta ne waɗanda za su kare su daga azabar mu ba za su iya taimakon kansu da tunkuɗe wata cuta ko janyo wani amfani ba wanda ba zai iya agaza wa kansa ba, to ta yaya zai agaza ma wani, kuma ba za a ba su mafaka daga azabarmu ba.